a jaraba wannan sirrin a gani. Wannan sirri yana da matukar amfani ga 'yan kasuwa da kuma waɗanda hanyoyi sun tushe, sun kulle babu wani bayani insha'Allah sha Allahumma rabbi. Wannan sirrin za ka iya rubutawa ka sha, za ka iya laya. Idan wurin kasuwanci gare ka za ka yi laya ka sa a wurin, ka yi gina ka sa a wurin. Idan babu wurin gina sai ka samu guri ka ɗan rataye ta haka inda ba a ganinta. Lalle in dai kai ku kana yawo da sana'a kuma abin dai sai a hankali Alhamdulillah to sai ka, ka rubuta ka sha kuma ka yi laya ka sa a aljihunka. Tabbas tabbas lalle in sha wannan sirrin yana amfani saboda mun jarraba shi. mujarrabu ne in sha Allahumma Allah ya so ya riga Ku yi haƙuri kwana biyu kun ji ba mu ɗora sirri ba saboda ayyuka na mutane sun yi muna yawa kuma akwai uzururruka. Kun san mutum baya zama. kuma yana malamta baya da wani kasuwanci da yake yi ko annabawan Allah sun fita sun yi kasuwanci sun nemi kuɗi insha Allah Allah ya ƙara taimakon mai ƙarawa ƙara daraja daga musulunci akan kafirci. Allah ya ƙara taimakon mu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara kare mu daga sharrin 'yan damfara saboda suna damfara ana ɗauka dukan mu ne to Allah ya taimake mu ya ƙara sa mu dace dan annabi da alkur'ani Allah ya ƙara ɗaukaka mu Allah ya ƙara ɗaukaka mu Allah ya rufa mana asiri Allah ya tsare mu ya tsare kullun jama'a musulmi Allah duka Allah waɗanda inda garuruwan da babu hankali zan kwance Allah Ubangiji ka kwantar da hankali Allah ya kashe wannan rigima da albarkacin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala ali Muhammad wa sallim ya Allah ka taimake mu ya Allah ka daga musulunci ya Allah ga 'yan uwan mu can ana kashe su ya Allah ka yi musu rahama ya Allah ka kare waɗanda suke raye ya Allah ka kare su ka kare kullum jama'an musulmi Allah albarkacin rasulullahi ya Allah ubangiji ka taimake mu da taimakon ka ya Allah Allah ka taimake mu da taimakon ka ya Allah wannan sirrin gashin na bayar kuma zan sako muku sirruka na tsari insha Allah daga kowace irin masifa da izinin lal wassalam muna godiya sosai